sunana alhaji ibrahim dan yaro shugaban kwamitin dattawa na kasuwar muhammad abubakar yi sabon gari mun kawo ziyara ta girmamawa da goyon baya kuma muna roƙo ka ƴan kasuwa ya kuma mu ce wasu cikakken haɗin kai yadda zai tafi da al'amuran wannan kasuwa alhamdulillah tuntuni 'yan kasuwa suna neman samu wannan kasuwa a kawo ɗan kasuwa ɗan uwansu wanda zai musu jagoranci kuma alhamdulillah yanzu an kawo ɗan kasuwa ɗan uwansu daga cikin kasuwar sabon gari wanda shine md yanzu haka wannan shi ya san matsalolin 'yan kasuwa dama a cikin kasuwa yake ya san me yake damun 'yan kasuwa ya san me ya kamata ya kuma alhamdulillah daga abin da ya fara yanzu sai san barka domin duk wani abu da ake so na a kawo sauki da kwanciyar hankali da ba 'yan kasuwa dama su ci gaba da harkokinsu cikin nutsuwa yanzu alhamdulillah an samu na haka muna fata ni ɗan kasuwa zan ba cikakken haɗin kai wajen tafiyar da wannan aiki. Cikin hukuncin Allah mu wannan ofis yau sati uku mun samu nasarori masu yawa a kasuwan nan. Ah, mun samu nasara ta ɓangaren ah, rigima da kotuna da ake yi tsakanin 'yan kasuwa da hukuma. So a cikin wannan kwanaki mun yi nasara ta yin sulhu da 'yan kasuwa. an yi sulhu da 'yan kasuwa kuma yanzu sun yarda za su biya hukuma ta alhamdulillah kuma mu ma ta bangaren mun yi tsari mai kyau cikin kuncin Allah inda kuɗin gwamnati ba zai tsirare ita wani guri ba za mu tura musu yadda tsarin biyan kuɗin zai na farko dai tala ce ta banki mutum zai je banki ya biya bayan ita kuma wanda ba zai je banki ba akwai pos da muka yi requestin a banki wanda shi pos din nan aikinsa kawai depositing ne ba withdrawing a cikinsa so to kaga cikin hukuncin Allah in Allah yadda wannan kudaden za su tafi cikin gurin hukuma ta ringa ganin kudinta wanda kuma wannan tsarin a baya da ba a yi shi ba a cikin sahalewar mai girma injiniya alhaji abu kabir yusuf da ya ba mu wannan dama muka zo kuma kafin mu zo ya gargade mu da a yi gaskiya abin da aka yi ba daidai ba a gyar shi kuma a kula da kudaden gwamnati wajen kuma bazaranci alhamdulillahi mun yi alkawari mun ɗauki wannan abin. duk wannan abun namu nasarar da muka yi bata tabbata ba sai a ƙarƙashin shugabancin dattawan kasuwar sabon gari cikin jagorancin alhaji ibrahim dan yaro da kuma ƙungiyar gamayyar matasa 'yan gwagwarmaya kenan wanda su da su aka yi taufaɗi tashi a bayan nan aka yi abin da aka yi kuma aka samu nasarar wannan gwamnati sun taimaka matuƙa da gaske wajen nasarar wannan gwamnati ta zo alhamdulillahi an yi nasara a wannan kuma gashi yanzu cikin hukuncin allah a cikin sati uku mun warware wannan matsala wannan ba karaman nasara ba ce kuma yana ɗaya daga cikin nasarar da mai girma gwamna ya alkawari zai ba wa ɗan kasuwa shugabancin hukumar nan kuma ya ɗauko ni daga cikin kasuwar sabon gari ina sakataren yan gwalma na sabon gari ya ɗauko ni ya bani so Allah ya saka mar da alheri kuma ya cika alkawari to me ya rage mu 'yan kasuwan mu ma mu fita kunya abinda gwamnati ta mana mu fita kunya kuma wannan abin da yi da yadda Allah za mu tsaya mu jajirce mu yi abin da ya kamata. Minewa shi kansa wannan indijin godiya bisa yadda ya rungumi 'yan kasuwa ya zata da tarin matsala ta cikin kasuwa kuma sannan yana ta aiki babu dare ba rana domin ganin ya warware wannan matsalolin. Wato ko ɗabi'a ce suna ce ta rayuwa duk inda matsala ta ce haifar da ta ba da matsala amma gyara ta matsala ne. Tuwarka imdin nan mu shaida ne Ah, kamar yadda ba mu saba ganin shugabannin yan ah, MDs na ba suna haihuwa kasuwa ba wannan MDs din gashi nan dare da rana da safe da kowane lokaci shigowa cikin kasuwan nan domin ya gani idan sa abubuwan da suke gudana. A cikin taimakon Allah sakamakon ganawa da muka ci da irin albishir ko kuma ƙudurinmu da muka gaya masa na mu taimaka masa wajen ya cimma wato nasarorin da ya zo da su ta yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu da shi da kuma yadda shi ma ya zama na zube ban na bangaren manufofin kyawawa da ya ɗauko a kan 'yan kasuwa sakamakon me sakamakon aniya ko kuma buri ko kuma taimakawa da shi mai girma gwamna ya mana ya samar da shi md a matsayin ɗan kasuwa to alhamdulillah daga wannan lokaci babban kudurinmu da muke da shi shine kokarin tallafa wa kudurce-kudurce na shi wannan a shugaban gudanarwa na wannan kasuwa ta mutum a Abubakar Market tare ta hanyar waye da kan 'yan kasuwa wajen su ba shi haɗin kai ta yadda zai samu zarafin cimma nasarorin abubuwan da ya ɗauko akan ita wannan kasuwa.